بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wata wuru shugaban zama da mahalarta ina manufatan alheri da kuma cewar wannan wata takaitacciyar takarda ce aka dora cewar mun gabatar da ita kuma musamman salamatul afiya manyan malamai suna nan manyan malamai sun gabatar kuma za su gabatar a ce dan ni dan kurfi ko a ce dan gabatar da wannan zuwa wannan ba ta mu jike malaman mu ne akwai yadda muke fadakarwa da kuma za kuskure da fadakarwa su gabatar mana Allah ta'ala limami ko hanyar da limami za su tara za su karɓi ayyukansu ma'ana kai bai kawai na yi fatar ko ba mu kafin kuma lalle wannan aiki ba karamar aiki ba ne a ce ma wai ni ne wanda zai gabatar da wannan aiki muka tashi a cikin karan farko za mu ci tsoron laifin sallar jami'i sallar jami'i sun bin falala mai sun albarka kuma sallah ce da malamai suka tattauna a kanta shin salatul jama'a wajibi ce ko ba wajibi ba ce kaga cewar wajibi ce ko ba wajibi ce bayan sun bin falaloli da suke yi suka tabbata a kansa ba karamar al'amari ba ne cewar wajibi ce ko ba wajibi ce cewar tana da falala da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda masallaci zai kasance mai daukar mutane dubu ko abin da ya haka sama da dubu ya zama na an cika shi har wasu kuma ya zama na kowane ɗaya daga cikin waɗannan da suka cika shi kowa ya wutar da shi shi kadai a cikin zuwa babu da ya sauke wajibi na sallar juma'a sallar jama'a babu wanda ya samu wannan falala ta sallar jami a sai sauke wannan wajibi da samun wannan falala tana amfana ne da cewa sai an samu imamin da ya wuce gaba ya ba da sallah ina ba da ko iya nan baka tsaya lallai ilalla irin tasiri da limamai suke yi da gudunmawa da suke bayarwa a cikin al'umma na samun irin waɗannan alkhairai da ba su yadda zai a same shi sai ta hanyar liman na samun wannan falala da ba su yadda zai a same ta sai ta hanyar samuwar liman to lallai lalla limamai ba karamin aiki suke ma al'umma ba ba kuma karamar falala da faɗakarwa ake samu a cikin al'umma ba limami shine wanda zai jagoranci al'umma a salloli biyar a kowace rana sannan ranar juma'a ya sake jagorantar su a wannan babbar ibada ta sallar juma'a lalle ba karamin aiki ba ne. ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi yana cewa ya Allah ka ɗora limamai a hanyar ne ka kuma gafarta wa wani hadisi Abu Dawud ya rawaito shi Imam Tirmidhi Ahmad ibn Hanbal da shi rawaito daga hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wannan addu'a da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ya Allah ka ɗora limamai a hanyar ne ashe lalle ba ƙananan al'umma ba ya Allah ka kuma gafarta wa lalane waɗannan al'umma ba karama al'umma ba a cikin a cikin jama'a jagorancin al'umma a cikin wannan babbar ibada ba karamin aiki bane kuma lalle yana buƙatar hakuri da juriya da jajircewa da tsayuwar tsayin daga sun dai limanci ne sawawan na kansu salawatu ne salloli biyar sawawan na kuma yana buƙatar hakuri da juriya wanda yake duk wanda yake kusa da limani ya fi haka ba wai a ce limami ba ya fi wannan ba wanda ke kusa da limani shi kaɗai ne shi ma ya fi limani wannan sai da akan lalle ilalla aikin liman yana buƙatar kimiyya aikin liman yana buƙatar hakuri kuma muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya dole limamai akan hanyar da take hakika wanda yake irin wannan aiki zai so ya ji abin da zai ƙara haɓaka wannan aiki na shi a gurguje ina ganin waɗannan al'amurra waɗannan bayanai da za a jero za su ƙara sanya za su fitar da waɗansu fitilu da za su zama suna haɗa imani yadda zai aikin sa ya haɓaka aikin. abu na farko shi ne ikilas ma'ana yi domin allah shi domin allah wannan shi ne ƙashin bayan samun nasara a kowane irin al'amari idan yana yi domin allah duk wanda ke domin allah zai Allah zai ga masa ya sanya mashi mafita kuma haka zai ga zai samu ci gaba a nasara da neman su zargi abin da ya sa a Allah zai yarda da a haɗa ibada shi da wani ba ubangiji subhanahu wataala yana cewa wa illa ma mukhlishina illa liya'budu Allaha مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين الخير إخلاص في دين الله a limancin juma'a a limancin biyar ba karamin abu ne da zai ƙara ƙarfafa limani ba ya sanya limani ya zamana ya ƙara haɓaka abu na biyu sanin abubuwan da suka rataye a kan ba don duk wanda aka ce ga aikinsa ya san mai aikin nasa wannan yana daga cikin abin da zai sa a samu kyakkyawan nasara a gudanar da wannan aiki abubuwan da suka rataye a kan limam suna cewa sai dai a dunkule ya kasance babban abin koyi shi girma mana ya zama babban abin koyi shi girma wato ya zama babban abin koyi shi girma a cikin sallah duk wanda ya zama na kaza yana jagoranta ta sallah ya shi kake kwaikwaya a sallah to lalle idan a sauran ibadu sauran mu'amaloli da sauran motsawa da zuwa ta a dawo da zai zama babban abin koyi akan wannan al'amura sai ka zance abin koyi a sauran al'amuran ya tun da ya tunda wannan ne babban ofis sa, sai zama yana cikin manyan ma'aikinsa aiki da ke kan liman ya san hukunce hukuncen sallah sosai da bayani mai mun gaske kan abin da ya samu sallah so da shi ne babba a wannan duk abin da ya fi a sallah ba a ci a bayani liman kama daga kyautata a alkur'ani domin yin kuskure a cikin karatun sallah yana da haɗari kuskure a karatun sallah kuskure a karatun qur'ani yana da haɗari kuskure a karatun sallah yana kasar abin da zai nuna maka hasiramsa su ne maganganun malamai guda biyu da na kawo maganar malami na farko shine muhammad ibn muhammad al-akhbari من أهل الكتاب ومن غلق في القراءة بكلمة من غير القرآن فجر بعد السلام وإن كانت من القرآن فلا سجود عليه إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام ya ce wa mazalika fil qira'a wanda ya kuskure a karatun alqur'ani bi kalimatin yin ghairi alqur'an ya tsokana wata kalma daya ya sanya wata kalma daya wacce ba ta cikin qur'ani hukuncin sa sadar ba da salam zai yi ba iya domin ya yi tsari a cikin sallah dan ya sanya wata kalma daya wacce take ba ta cikin alqur'ani wa in kana cikin alqur'an in ko tana cikin qur'ani fala sujuda alai babu sujada akan sa illa an yata gayyara lafaz sai dai a wurin karatu in ya jirkita lafazin alqur'ani din aw yaqsidul ma'ana kuma ma'anar gaba ɗaya ta ɓaci, to a wannan lokaci da ya sujudu ruwa da salam sai sujudu ba hakan nan malami na farko kenan malami na biyu shine mai littafin isiya mai littafin isiya a cikin muqaddimatul isiya littafin fahimta yace wa kulifa هل تصيح إمامة من لم يميز بين الضاد والضاء وإمامة الله ما ليس واختلف ما لم يكن كان مدون سني هل شن تصيح تاء جنتا إمامة إيمان من لم يميز وان بي بمبن شوى بين الضاد والضاء tsakanin gwajin da ba'un tsakanin rajin da zamun hannu baya bambance su in ya zo karatun fatiha zai ce ghairul maghdubi alaihim wala dhalin maimakon ya faɗa ka sai ce wala dhalin sai zama na masdar gawun da masdar gawun suna rikice mishi shin limancin wannan ya inganta to idan ya zama na malamai suna tattauna akan irin wannan ne jiya ya nasanta wannan limancin wanda bai bambancewa tsakanin gawun da da gawun to ina ga wanda yi ibdali gaba daya yace wala radi ko wala ladi kaga shi bai shiga cikin bai shigo cikin ma abin da ake sabani a kan shi saboda haka kenan lallai ilalla yana da hatsarin gaske sai mai sharhin ibiya ya ce abu sadu wa fi ko bai bambancewa tsakanin sadu da sinu baya bambance mafitar su, inda sadu yake zai faɗe da sinu inda sinu yake zai faɗe shi da sadu mai shari sai ya nasanta wannan kenan a wannan maganganu da muka kawo a mai akhbar da ta mai isiya da wanda yi shari yana da hatsarin gaske karatu ƙo'ani mutum ya karanta da yaransa dan ubangiji wata ala ya soka da alqur'ani da larabci mutum ya karanta shi da hausa ko ya karanta shi da gwari ko da nufanci ko da yarbanci ko da sauransu ya ce ai yaran shi kenan wannan qur'ani ba a sauka da shi akan wannan ba kowa zai zauna a gaban malami ya koyi karatun qur'ani wa a rasul kuma shine liman dan inda za a yi sabani malamai za su tattauna wannan magana a ce mafitar zalim da mafitar zalim sinun da sadin mutum bai bambance su ana malamai suna tattauna su ya yi ko bai yi ba to ga lalle ba kamar aiki ba ne to ina ga wanda zai ƙara ko ya rage kamar da malam ya faɗa illa ya ta zayyara lafu a yau kudin ma'ana so nawa kake jin wanda yake karanta aya cikin suratu al-fatih yake cewa fara Allah ta'ala la tadkhuluna al-masjid al-haram insha Allah sai ce la tadkhuluna al-masjid al-haram kaga wannan gaba ɗaya ya bata ma'ana ne ta Qur'ani ko kuma la tarkabunna tabaqan an tabaq sai ce la tarkabunna a'udhu billah za ka ji wannan sau da yawa a wajen imamai to dama ku ne fita shine mutum ya ina yake da dan ya kamata ya gyara sai ya gyara amma hatsari a cikin qur'ani kamar yadda malamai suka nasanta to lalle lalle ba karamar ne bane wanda yana cikin manyan ma'aikin liman ya tashi tsaye ya ga ya gyara karatun alqur'ani limamin ya san shine mutum na farko a cikin masallaci kowa bayan shi saboda haka amanar masallaci da sallar masallata tana kashi kenan liman ya kula da hukunce-hukuncen sallah a karan kansa shi karan kansa ya sanya kula da hukunce-hukuncen sallah ya kula da hukunce-hukuncen sallah sallar mamunsa ya tsayar da sallah a kan lokaci malam ya yi magana kan wannan tsayar da sallah a kan lokaci yana cikin manya-manyan abin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama. ya nusar liman kuma shi zai nusar da mutane cewar damana ta yi sai an dawo karfe hudu da rabi biyar saura kwata za a sallar la'asar duk wannan ba ta taso ba liman shi ne wanda yake jagora a cikin al'umma shi zai nuna musu daidai shi zai nuna musu abin da ba ya daga murya kwarai a karatun sallar da ake bayyana karatun sallar domin liman saboda karatun sallar shi ne aka ce ma musu shiru to idan ya zama liman yana karatun sallah shi karan shi yake ji mai amfanin kuma mamu da suke bayan sa saboda haka yana da cikin abin da ke kan liman ya bayyana da karatun sallar sa ya daga murya sosai domin duk wanda ke bayan shi ya ci gwargwana abin da zai iya dagawa na murya ya sa ido a alwalar sa domin ya gyara shi liman nan ya sa ido a alwalar mamunsa sannan ya dinga kai musu ziyara yana tambayar wanda bai gani ba mana yana jin su a ciki kula da lokutan sallah da fadakar da ladane a kan haka liman ya sa'i ba kan lokutan sallah idan ladane sun kara minti ɗaya ko sun rage minti ɗaya ya sanar musamman azumi yana zuwa mutane sun ta'allaka a kiran sallar ladani a shi za su aji azumi a shi kuma za su aji saboda haka dole limami ya sa'i lokaci ya yi ya sa ladani ya kira sallah kuma ladani yana gaggawa ya tsaye da shi don ya kula da azumin mutane kuma wannan ba ma cikin azumin ramadan ne ba har cikin lokutan shekara ta. saboda a lokutan shekara akwai waɗanda suke ramuwar azumi ta ramadan su yi akwai waɗanda suke azumin nashi su yi kuma duk sun tsora ajiye azumin su da ɗauka azumin su ne a kan kiran sallan ladani kenan dole limami ya sa ido a kan harkar ladani kwarai abu na uku kwazo da kazar-kazar dole imami ya kasance yana da kwazo yana da kazar-kazar liman ya kasance ya mai kwazo ne mai fadin mai fadin kirji ne kuma duk wanda yake limami za a gaya mai magana za a yi lokaci a sai yana da hakuri yana da jurewa ya nusanta wanda bai fahimta ba in ya daga ya daukar da shi in ya gama ya bashi bayana abu da yake wani kuma yana cikin ayyukan limami kuma idan liman yana da kwazo zai tashi tsaye domin ya ga ya fahimci hukunce hukuncen limanci hukunce hukuncen shi kan shi sallah ɗin da limanci da ake magana a kan shi daga tushen asali domin babban limami ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imami zai tashi tsaye ya ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya limanci ya jagoranci al'umma a salloli biyar da kuma sallar juma'a da idi da sauransu lalle sanin yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya gudanar da limanci yi yadda masu sallallahu ya yi gwada limanci a sahun gaba wannan zai zama mala limani babban jagoranci ya zama shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah shi su ya yi kaza yi kaza domin ya karbi harkar limanci abu na hudu aiki da abin da aka aiki da abin da karanta a kowanne abu shine abin da yake daidai musamman abin da ya shafi sallah dole ne limamai su kallaci abin da yake ya shafi sallah kuma a aikata shi gwargwadon iko don kada ya zama na karanta daban kuma ya zama na aiki da shi kuma ya zama na daban ga malamai sun fayyace hukunce-hukuncen sallah a cikin littafansu an karanta cewa ana tsawaita karatu a afuba da azhar ana kuma takaita karatu a al'asar da magariba ana kuma yi tsakafaki a sallar isha wannan duk an karanta shi a karance amma kaɗan ne za ka iya bambance waɗannan a sallolin limamai sallar azhar ɗaya shi da sallar la'asar ɗaya sai ga duk lokacin ɗaya ne sallar asuba da sallar magariba sai ga duk lokacin ɗaya ne alhalin kuma ya karanta ya karantar wata kumilin tsirashi fi subhi wa kudur ana tsawaita karatu a asuba da asahar amma kuma in ya zo ya aikace sai abin ya fuskara wanda yake dole ne zama na karatu shi ke juya al'umma ki daya ba al'umma ce take juya karatun ba liman kuma shi ke juya shi ke jagoranta al'umma ba al'umma ce take jagoranta shi ba liman ya kasance inda ya nufa nan ne al'umma za ta nufa ba inda su din suka nufa shi suke jan shi abu na biyar sanin hukunce hukunce masallaci kasancewar limami shine mutum na farko a harkar masallaci ina ganin kuma kowa zai iya fahimtar cewa tun da shine lamawa a masallaci to lalle Allah ya zama da abin da ya shafi hukunce hukuncen masallaci an gina ko ba a gina idan an gina masallaci to sanin yadda za a gudanar da masallacin yana kan liman in ba a gina masallacin ba to a ina za a gina dan kada ya zama da a gina shi a daji a gina shi inda yake nesa da jama'a kuma baya cikin asalin abin da ake masallaci akan haka an yi masallaci ne don cikin jama'a ko da an ba a gina ba sai a tsaya a kallaci abin da ake cewa ina ne suka jama'a ina zai ma jama'a sauki in ko an gina to sai a yi kokari a ga an rayar da masallacin da abin da ya shafi tsaye da salloli kan lokaci da karantar da al'umma a cikin masallaci din limami ya tabbatar ya rayar da ya raya da masallaci ta hanyar sayar da salloli a cikin jami a cikin masallaci a cikin masallaci ake sayar da sallah ba a waje ba dan kada ya zamana a ce ko saboda zafi ko saboda wani abu ga masallaci zai a ce a fito da tabarni a yi sallah a waje a yi fira kuma a bai da su wani lokacin da kuma masallaci ya yi kasa ya yi kura duk ga kainuwa kainuwa nan ko abin da ya shafi gidan girgizo gizo gizo duk a cikin masallaci wannan bai dace ba fi biyutin ajin Allahu an kafa saboda ka asibita ta masallaci a tsarkake masallaci a yi rayar da masallaci a gine a rayar da masallaci kuma a banna hissan wa ma'ana akwai littafi da guda da aka rubuta a kan ahkamul masajid bi shari'at al-islam littafi ne da yake ya fi shafi da biyu wanda yake wanda ya rubuta shi ne fadilatul doktor Ibrahim bin Salim Al-Qubayr al-Qadi bi mahkamatul kubra bi Riyadh wani babban alƙali ne da ke kotun tsawon tsara ya الرياض شيء رمضة شيء وكل a لتابع masajin المفاجر في شريعة الإسلام ya yi bayani sosai da sun ka abin da ya shafi kusa-kusan masallaci kafin a gina da bayan an gina da ya ake gudanar da shi wanda yake neman riga mutum sallah ita ce kan gaba kuma a kan lokaci sannan a rayar da shi da karantarwa shi abu na shi da karantarwa karantarwa tana cikin abin da za ta karfafi limami sosai da yana cikin manyan ayyukan limami bayan jagorancin sallah ya kuma karantar da da al'umma hukunce-hukuncen addinin musulunci ya kuma dinga gabatar musu da nasiha faɗakarwa kenan akan abin da ya shafi addini da rayuwa ya kwaɗe da su ayyukan alkhairi da rahamar ubangiji ya kuma tsoratar da su musamman ayyuka ya kuma tsoratar da su munanan ayyuka da azaba Allah ya yi amfani da lokacin da ya dace ya dace da mutanensa ya ɗauki minti ashirin minti talatin da ya ga mutanensa shi ya fi dace da su lokacin da mutanen unguwa lokacin lokaci kaza ya fi dace da su ba lallai ne mutanen unguwa kaza kuma ya zama wannan lokacin shi ya dace da su ba amma dai layi yadda hal bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar da bayan sallar magariba suna cikin lokuta masu tsada ma'aikin allah kula da aminci allah su tabbata a gare shi yana yi bayan sallar asuba ya tsoratar da mutanensa ya kudaitar da su azaba ya rahamar ubangiji ya tsoratar da su azaba ya fahimtar da su hatta wani hadisi da yake mashhurar hadisi hadisin irbab bin sariya na wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mahmudatan wajilat lana al-uyum hadisi zuwa kace ibnu rajab al-hanbali da yazo yana shirya hadisin ya tabbatar da cewa rasul da yayi shi ne bayan sallar asuba sallar liman mai amfani da wannan lokacin na bayan sallar ba, ko dai lokutan sallah ne da mutane suke da ruwa ya kan da su ba tare da ya tsawai ba abin da za mu faɗi wannan ko da liman yana da makaranta da yake karantarwa yana da zaure da ake zuwa a cikin karatu yana da inda yake karantarwa wani fa ya ɗauka wanda yake zuwa makaranta shine wanda yake karatu dan ya zama malam wanda ya ɗauki littafi ya je zaure to wani so yake zama malam da haka shi kuma yana ganin ko na sallah ya samu ya yi. inda za ka tare ka karanta maka Fatiya ba ya buwa fallasa ba abu da shara to amma idan liman yana amfani da irin wannan haduwa ta jama'a a salloli biyar ya dauki minti goma sha biyar minti ashirin minti talatin ya faɗakar da su to lallai ilalla wannan yana cikin abin da zai kawo gyara sosai da sosai a cikin al'umma abin da zai faɗakar da su ya fahimtar da su idan abin da ya shafi karantarwa karantarwa tana cikin manya-manyan al'amura da suke karfafa mutane mu mutanen mu sun kasu kashi kashi kamar yadda na ambata akwai wanda yake karatu dan ya zama malam akwai wanda yake karatu shi yana ganin waye ya cire maka dan ya cire maka hijabinci kuma ne ma so yake yayi karatu dan ya gamsar da kowa kuma idan ka kasa mutane waɗanda suke karatu don su zama malamai da waɗanda suke karatu sama sama za a ga masu karatu sama sama su suka fi yawa illa ne suke saboda ka limami ya sanya littafai a bayan waɗannan salloli domin karanta da al'umma misali a matakin farko liman ya sanya karatun alkur'ani talatu, yana biya musu suna biyawa yana biya musu suna biyawa daga farkon suratul nas ma'ana bayan kammala fatiha kenan har zuwa ƙarshen suratul zalzala suratul idza zulzilat al-ard ya dinga ya je da su ya dawo da su ya je da su ya dawo da su wannan bangaren qur'ani kenan sai kuma bangaren abin da ya shafi addini ya sanya musu littafin akhbari rariya matasa sallah kowa ya san ya san sallah sai dai digan dare ya sanya musu al-usulu salasa domin abin da malam ya faɗa ya gyara musu tauhidin su ya gyara musu manufar su ya gyara musu alaƙa su da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya musu littafin al-arba'un an-nawawiyya arba'un hadith daga hadisi na farko zuwa ƙarshen hadisi na 25 na 24 waɗannan littafai guda goma, hudu kuma su ne matashin farko da limami zai dinga biya wa mutanen mutanensa ya sanya waɗansu karatuttukan bayan sallar asuba misali a ce qur'ani da arba wani hadis bayan sallar asuba a kwana bakwai ko kuma qur'ani kuma na kwana bakwai ko kwana biyar bayan sallar asuba za a yi shi a ga sauran uku kenan sai zama na bayan sallar magariba sauran littafan sai a sa domin a dinga biya shi liman yana faɗa kuma suna faɗa ya yi bayanin hukunce hukuncen idan aka sauke su ba wai da an soke su a shiga na gaba a ce a sake maimaita su yanzu daga fashi daga suratul nas zuwa izazin a shi akalla limani ya soke da mamunsa ya je da su ya dawo da su su bakwai su takwas su tara su goma kafin a je zuwa na gaba akubari ya biya da su so uku so hudu so biyar kafin a je mataki na gaba al'usulun salata ya biya da su so biyar so shida so bakwai sannan abubuwan hadis ya biya da su haka to yanzu mun gama matakin farko sai liman ya sai da su bayan ya musu jarabawa ya tattafe su ya fahimci sun gane sai je da su zuwa mataki na biyu mataki na biyu shine karanta musu alqur'ani daga suratul adiyat zuwa kayan suratul duha shi ma ya maimaita musu kamar yadda yi musu a wancan sannan ya karanta musu alqawaidul arba'a sannan ya karanta musu matanin ashmaru sannan ya karanta musu abubuwan hadis daga hadisi na 25 zuwa ƙarshen littafi shi ma ya maimaita musu kamar yadda yi musu a matakin farko sannan in ya ga sun tantance zuwa mataki na uku sai ya tsora su kan mataki na uku shine ya karanta musu Alqur'ani daga farkon suratul dai har zuwa ƙarshen suratul tafsir yana biyawa suna biyawa a talatin kenan yana biyawa suna biyawa shi zai san sun gane ba su za su iya cewa a yi sun gane a mataki na gaba sannan ya karanta musu matan isiya ya karanta musu masailin jahiliya ya karanta musu matan da al haka wannan shine mataki na uku lokacin da aka kai mataki na uku sai a sake maimaitowa to ina fatan da izinin Allah idan limamai suka bi waɗannan matakan da al'umma su limami ya lura da waɗannan to lalle ilalla za za a haifar da al'umma ta gari sosai da sosai a cikin al'umma Limamu ne yake karanta musu waɗannan littafan da karanta su kuma ya tabbata ya aikata waɗannan ayyuka a karatu a aikace duk abin da muka karanta a waɗannan littafai sawa'un ya karanta furillan alwala da sunonin alwala da mustahabban alwala ya karanta su to bayan da ya karanta su sai ya tashi a cikin masallaci a kawo mishi katuwar roba ta alu da buta ya yi alwalar kowa ya gani ya karanta taimama sai yi musu taimama a aikaci kowa ya gani ya karanta farallan sallah da sunanin sallah da sabon sallah sai ya miƙe tsaye ya musu sallar kowa ya gani to na tabbata a yau dinnan in mutum ya gwada wannan a masallacinsa sai a kuma sun ce mutanen da yake masallacin sun ce a'a su ku haka suke sallar karkar tsammanin ta abin da ka biya wa mutanenka wai sun fahimta ba sai kai musu fiya ya kata ba babu wanda ya kai manzon Allah su sallama sanar dabarar koyarwa kuma babu wanda ya kai sahabban su saurin gane amma sai da ya hau mumbar inda yake mafi tudu ya aika sallah a aikace ya ce na yi haka ne don ku ga sallah ta fi koyi ita kenan waɗannan al'amura da muka karanta a cikin waɗannan littattafai na sallah da taimama da wankan tsarki da duk abin da muka karanta so yana buƙatar liman kuma ya tashi da musu ita aikace sallar jana'iza ya tashi ne musu ita kabar wani hudun nan bayan kowace kabara ta farko mai ake karantawa ta biyu mai ake karantawa ta uku mai ake karantawa ta hudu mai ake karantawa sai ya wuce gaba ya karanta musu a ce matakin farko ya ce zai musu karatun a bayyane domin kowa ya ce in yi sai ce da wani ya zo ya maimaita abin da mu lura yin abu a aikata fa shine yake rike karatu wannan yana cikin manya-manyan abubuwan da limami zai kasance abu na bakwai ƙarin neman ilimi limami ya zama yana da kazar-kazar neman ƙari kada ya taɓa jin cewa yanzu harkar jama'a limanci ya abun nan nashi ba shi da damar zuwa ƙaruka ma'aikin Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ne abin da Allah ta'ala ya ce da shi ne mukadi ya ce wa kun rabbi zidni ilma kan ce ya rabbi ya ubangiji ce ƙara a shi ilimi ba karama al'amari bane saboda haka akan karo ilimi ne fa aka tafi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka isra'i da Mi'raj Allah ta'ala ya bamu labarin ce la qadara min ayati rabbil kubra ya ga manya manyan ayoyin da bai gansu a nan sararin duniya ba sai da yi wannan tafiyar ya gansu saboda haka kenan ashe tashi tsaye akan karo neman ilimi ba karamin aiki bane musamman ga wanda yake limani ne kuma gurgurdan yadda yake tafiya karo neman ilimi gurgurdan yake samun yadda yake samun kuɗi akan cikin limancinsa da kuma karanta wata. Allah madaukin sarki yana cewa walakin kunu rabbaniyina بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن كونوا ربانيين سيدك كفن سيما لمين الله da suke tora mutane akan tabarkin Allah da manzon shi ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko bima kuntum tu'allimuna alkitab na abin da kuka kasance kuna koyar da mutane alqur'ani wa bima kuntum tadrusun da kuma abin da kuka kasance kuna karowa kuma kuna karantowa ashe mutum ya tsaya kawai ba karantarwa zalla yake baya karowa kai haka ko kuma karo karatu kawai yake baya karantar da shi to kullum jirgin shi ke daskarewa ne zakka karatu ne baya da shi saboda haka kan abin da ya shafi liman na littafin da shi zai karanta shi zai karanta ba wai zai karanta ba zaman yi magana akan abin da zai karantar wa al'ummarsa to abinda shi zai karanta a nazariya haka muna kallon waɗannan littafi kamar haka alƙur'ani mai girma littafin ahalin littafin usul salasa na uku kenan na hudu arba'una nazariya matan mai mai ma malam ya faɗa domin ya gyara sa. akan gundarin larabci tufatul afsal min ya gyara tajwidinsa da karatu alqur'ani madal ashmawiyya alqawaid al-arba al-muqaddimat al-hizbiyya al-limat al-azhariyya masail al-jahiliyya matn umdat al-ahkam المنظومة البيقونية كتاب التوحيد متن الورقات أصول الفقه متن الرسالة تعليم المتعلم الواسطية تبشرة في علوم القرآن من أطيب المنح في علم المصطلح بلوغ المرام من أدلة الأحكام أصول في التفسير تفسير الجلالين كوما تفسير رد الأذهان إلى معاني القرآن إذا أدت لمن يكرت أن هذا ما على غير سيدة قال سيدة قال هو الفن ولله إلا الله أنت مجرورين شيء أنت تدور تدرس هذا أبنا تقول سنو هدوبة الآية وأنهم بعدين yadda hali yake hali ba ai ban san me zan faɗa akan wannan ba dan malam ya riga ya kammala komai akan abin da zai faɗa saka ubangiji subhanahu wataala ya saka musu ba malam ya faɗa yace hudu ba ita ce babban al'amari kuma ya faɗi bambance bambance tsakanin hudu ba da abin da ba hudu ba tsakanin hudu ba da lacci lacci sai ana yi mutum zai ce ai zai daga waya an kira shi hudu ba ba a yi ta daga waya ko ka daga waya ka ce ana hudu ba ne ana hudu ba ne haramun ne mutum ba yi da sallar juma'a sarrafa dole ne limamai su fahimtar da mutanen su ba a daga waya a ce muna tuma ne ana hudu ba ne kawai kashe ta zaka gaba daya mun fahimci wannan da kyau ba a hudu ba mutum da fita sai dai a lura shi ta kai amma lantarki ake fita to da ka akwai mutum mutum sosai tsakanin hudu ba da lantarki wannan ma mu san wannan limamai su san wannan limami ya san akwai bambanci tsakanin majalisun mumbarin hudu ba ta juma'a da mumbarin wa'azi da mumbarin ta'alimi na karantarwa yana da cikin hanyoyi na karantarwa in ka bara gaba da ayyukan lokaci amma baya cikin abin nan tsarin hudu ba idan ka faɗa ka faɗa ka faɗa ka tambayi ma mu haka ne ko ba haka bane wannan baya cikin tsarin hudu ba kwata kwata baya cikin tsarin hudu ba kana hudu ba kayi abin da za a yi tabbara ko za a yi dariya domin limami shine makullin al'umma yake hannunsa zai sa su yi kuka sai su fi dariya bai halatta limamin juma'a ya yi duk wani abin da zai zaburar da mutane su kafa ko ya sa mutane su yi dariya ko su yi shewa duk ba a yi wannan a cikin hudu ba abin da aka umarci mutane shine su yi shuru kan su yi shuru ne ba malamai suka tsara ma juna sani ne hajar ya kawo magana sama da goma sha biyu a cikin fatawar a kan wanda ya shiga cikin masallacin juma'a limami yana hudu ba zai sallah ko zai nafila ko ba zai nafila ba saboda idan yi saboda an ce wanda wanda yi magana ana sallar ya yi barna wanda ya ce da shi ka yi shuru kaga ya al'amur bil ma'ruf ne fa ana huduba wani yana magana sai kai ka ce yayi shuru abinda da yake almunkar ga ke yi kai kuma sai kai al ma'ruf aka ce kai laka kai abin da ba shi da amfani to kallan ne matsayin huduba limamai su karantar da mutanen su matsayin huduba kada limami ya yi duk wani abin da zai sa mutane su yi magana abin da aka umarci shi ne su yi shiru kawai su take ibada ibada shi kuma shi ne karanta hudu da ga duk wani abin da zai sa zai zaburar da limami abin da zai sa a yi kafara ko a yi ta'aliki ai a wuri ga zama haka ne wannan yana lalata mai zuma yana lalata ma zuma zuma dole ne limami kuma ke san wannan. Sura ta akwai mace wace sai da tsakanin mumbarin huduba da mumbarin wa'azi da mumbarin ta'alimi da yake bukatar musamman ko sigobin yadda ake bukatar huduba ta kasance wanda yake malam na yi bayani a kan su ke zama na kokarin magance halin faruwar masu kici wannan yana cikin babban abu da ake bukatar wani masu kasance kuma ga ramadan yana gaban ramadan yana gaban mu al'umma da muke muke karatu a yanzu sun gaske shi wasu suna nan maza ko mata suna nan sun sai fina gane sun ajiye domin wata ramadan a ramadan su kashe dare suna kallon fim da rana su kashe rana suna bacci wai don bacci ya rage musu tsawon yini wani kuma a'a yinin ne zai kashe yana kallon fim saboda wai zai rage zai kusanto mushi da yini zai rage mishi tafiya ya kashe dare kuma yana bacci kaga yanzu ya yi ramadan gaba ɗaya shiga shi cikin kadan gari bai san me ake a ramadan dan ya kwana yana bacci ya wuni yana kallon fim ko ya kwana yana kallon fim ya wuni yana bacci ko da Allah bikin hali yake wasu al'umma imamai ne su fara tafiya da al'umma a kan yalwataccen ilimin addinin musulunci ana bukatar limami ya san wannan da zai tsara haɓaka al'amuran su ga su dai an jero su guda goma za su haɓaka aikin limanci abinda ake so hudu ba ta kusa su maza kuma an jero da wani da takwas abinda ake bukata hudu ba ta kusa ta kushi tarwa a kuma kwanaitarwa abin nan ta kasance a kunshi abin nan ta kunshi gaman mamman kunshi wannan shi ne ana bukatar wannan ne bayan hudubar ta cika shuruka ta cika arkan ta cika duk abin da ake bukata don hudubar juma tana da rukunai tana da shuruka tana da kaza tana da kaza tana da kaza duk da ake bukatar ya zama na imamu juma'a ya zo abubuwan da ba a so hudubar ta kusa ba a so hudubar ta kusa don duk wanda ya karanci karantowar manzo Allah sallama sai da suka ambata a baya duk wanda ya sanya limancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi jagora a limancin sa wannan zai wannan zai rubuta duniya da lahira ma'aiki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi galibin abin da ya fi karantawa surorin da ya fi karantawa a sallar juma'a su ne sabbihi mawaqit al'ala da al-ghashiya yana karanta suratul juma'a da suratul munafiqun ولا الناس فيه فكرة ترى يلا قرأت رسول وريك رسولة القابس سيء أن الإلاد أمنت على الصبات على الجنة يتشي وسن يخلق التطبيق بوله وفهوله سيء أن تتلق وليت كالتي يوى صورته سنشف مرتبك العالم كالتي يوى على غاشي كالتي يوى صورة الجمعة على صورة المعنفون ذاك كانت صورة الجمعة عن انتنا ذاك كانت صورة مرتبك عن انتنا فنشف مرتبك العالم على غاشي za a gara kasa minti nawa duka su hudu ba ka za ta ɗauki minti nawa sai ce to duk da haka sallar ta bar tsawo ba ka kenan ana buƙatar a gazar hudu ba kada ya zama mutum ya ɗauki hudu ba da tsawon da sannan kuma gaza haddace waɗansu nasoshi ana buƙatar da zami ya zama waɗansu nasoshi na hadisi na ƙur'ani ya zama ya haddace su a ka ba tare da ce komai sai ya ba kuma kada ya kuma ya samu shi hadisai mawuwai bisa da ba a cikin littafin da imamu zai karanta ya karanta littafai da suke tantance hakikanin magana da aka da take ta tura daga baki mafi tsarki bakin manzo Allah da kuma maganganun da ake ba mushi ake cewa ya ce alhali bai ce ba dole ne zuwa limami yana tantance maganganun da yake faɗa a kan mummari na hadisai ya tabbatar da sun da manzo sallallahu ko basu kasance ba ko basu kai da manzo Allah sallallahu alaihi sallam ba sannan kuma ya guji lahani harshen larabci sannan kuma ya guji a kan shi sajau na abin da bai kamata sannan yana da kyau imami ya zamana ya sanya waɗansu ya karanta hukumomin waɗansu da da sai gabace shi kamar yadda muke shan ta ko hudu ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yi mana akwai hudubobi da Allah da sai gabace shi akwai da bai na wadansu malamai da suka rubuta akan hudubobi da suka yi na juma'a wani littafin ya kai mujallati wani kuma shifili uku ne gaba na hudubobin da yi a baya akwai kofar juma'i wal ayat ƙungiyar alamin bari khairul iman akwai hudubobi na juma'a sallolin idi waɗanda aka yi su a mambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wannan wani shine Abdullah bin Muhammad bin Zaid Allah ta'ala da shi da shi wannan babban limami ne a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine babban manya-manyan kotuna da suke karkashin birnin Madina a wannan lokaci akwai abu ya bulani min al-qutub jawami na Sheikh Muhammad Salih Al-Kamin shi kuma yayi wannan ne a babban masallacin Juma'a na Al-Jami' Al-Kabir da ke Gunaiza da ke jihar Kusun kenan duk shi ma littafai ne da kutubobin ne na Juma'a akwai kuma al-wahyi mutaba da qutub al-Juma'a na Sheikh Muhammad Ahmad Mali akwai kuma al-Juma'a min qutub al-jawami na na al-Imam Al-Sheikh Abdullah Musa Al-Husayn wannan ne littafai ne عبدهما كوكبة القطب المخيفة من منبر الكعبة الشريفة والنقمنا الشيخ الإمام والخطيب بالمسجد الحرام عبد الرحمن الصديق جزئي نفسي لو أن الإنسان قال فعلا ما يجب أن تكون أشعر أصوائكم أما أن الإنسان قوة تصوصية وأن الجريمة أو تربيع أول هذا بات سبل النبي يبتو أكينا سبل نبركم ya riga ya gabata ya yi magana ta abin da ya shafi tsarin kuma da shirkan ta da rukunanta da suke kafin kuma ya kawo kudubobi da yi a mumbar ka'aba waɗanda su ne kaɗan daga ciki na littafai da aka rubuta a kan hukumomi ba wai an rubuta su yadda ake rubuta ba a asalin hudu ba ce da aka yi kuma aka dawo ne kenan ma a matsayin gare limani akwai buƙatar kai ma hudubobin da kake yi ka aji ka ware musu bayi ka sa manna musu kwanan wata ba wai ka bayyana kwanan wata a kan bumbari ba amma ka rubuta masa kwanan wata hijiriya da hijiriya ka sanya a cikin fan wannan wata rana sai wasu daga sun zo sun rayar da wannan mutuwa a rubuta su an kwamba a dubin ta shekaru kuma wasu zo su amfana da wannan mutuwa kenan a kammalawa a tattace waɗannan bayanai sun gabata mun fahimci waɗansu kaɗan daga cikin hanyoyin da limamin ya tsara har wata aikin sa ba juma'a ne ko limami ne na salloli guda biyar sannan ga shawarwari ne da aka bayar limamai su yi tsaye wurin fahimtar hukunce-hukuncen sallah limami ta yi tsaye wurin karantar da al'umma da yana cikin manya-manyan ayyukansa limamai su ta yi tsaye wurin bin karantarwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam limamai su ta yi tsaye wurin fahimtar ka'idojin larabci limamai su dinga bitar waɗansu bitar waɗansu limamai da suka gabace wurin tsayuwa da iya magana da azanci imani ya zama yana cikin waɗannan kafofi da su samu kare kare waɗanda suka shirya waɗannan bita kuma Allah ta ya saka musu alkhairi ina ne ina ma a ce wata rana su waye irin wannan domin limaman juma'a kaɗai ta yadda za a karanta da yadda ake rubuta hudu ba da ake rike ta da yadda ake tsayawa da yau rukunanta ne shika-shikanta ya ake rubuta ta ya ake tsayawa a karanta yadda malamai suka rubuta tun tale-tale shekaru a limamai masu hudu ba limamai masu hudu ba su bude wa hudubobinsu bayan rubuta wa ke kudi yana cikin ayyukan limamai sannan kuma limamai masu hudu ba su fahimci cewa inda suke karantarwa inda suke limanci ba shi kaɗai ne mutane yana kyau limamai masu hudu ba su san wannan sun ba shi kaɗai ne masu a ƙarƙashin wannan shiri da aka yi a nan gari mai na can ta garuwa a wajen samu zuwa da ciki an samu masallatai na juma'a da suka sa sama hamsin hikimar wannan ka fahimtar da mutane da cewa idan karfe ɗaya da rage kike sallah to ko da mutum bai samu sallah ba a so masallaci wuri kamar juma'a ba ta faɗa kan shi ba da zai koma ke ya ba idan karfe biyu kake sallah to ka sani akwai inda ake bi da rage ka fahimtar da mutane su sani idan mutum bai samu a nan ba to akwai wani masallaci ba ina ba don fahimci wannan da kyau kuma a fahimtar da mutane wannan ba riba bace da yan kasuwa da zai zauna a shagonsa ya tafi ya tafi masallacin da ake yin karfe daya shi kuma ya ci gaba da kulawa da shagon bayan yaron ya dawo sai yaron ya ci gaba da kulawa da shagon shi kuma ya tafi masallacin da ake karfe wannan ba da dabara ba wannan kuma nau'i ne na shila da ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana yadda waɗanda suka kasance wasu alam an tsariyar tallafi kan haɗar bahari izi ya azuna fi sabati islatin shita na yamma sabatin shafa'an wa yamma la yasu tuna la sanan limamai da suka yi kun wannan zai yi kuma shi da iyalan nasu da jama'a ke gaba da shi gaba ɗaya su dai عند عهد البنجي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ila الله abin da muka yi da Allah ta'ala sanya alkhairi a ciki wani muka kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana malamai iyayenmu su yi taliki su tsokaci Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya amfana da al'umma waɗannan buta da aka yi ya sanya kuma sanadiyar tsira ne duniya da lahira subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk